قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yayin da annabi Musa ya kama gemun ɗan uwansa yana jan shi zuwa gare shi yana mai inkarin abin da ya aikata sai annabi haruna ya ce masa yana neman ya tausaya masa kada ka kama gemu na ko gashin kaina ina da uzurin tsayawa tare da su don na ji tsoron in na tafi na bar su su kaɗai su rarrabu kai kuma ka zo ka ce na raba tsakaninsu ban kiyaye wasiyar da kai min akan su ba